A rahotonmu na matasa masu neman dogaro da kai ta fannin ilimi siyasa da ma zamantakewa a yayin da zaɓe ke karatowa dandalin VOA zai ringa tattaunawa da matasa fanni daban-daban domin jin damuwarsu da ma shirye-shiryensu dangane da karatowar zaɓe. ga yadda mu ta kasance da irin waɗannan matasa. To wani hasashe kuke na ganin wani abin da kaji ya zo misali kamar kalubale ko wata matsala da To mu dai mun tabbatar Allah yana goyon bayan Najeriya. Mm. Duk yanayin hasashe muna hasashen alkhairi zai faru. Za a yi zaɓe kuma duk wanda Allah ya ba sa'a ya ci zaɓe shi za a tabbatar wa da 'yan ƙasar Najeriya cewa ya ci zaɓe. ta misali a lokacin zaɓe idan wani abu ya na rashin gaskiya ko ga yana nema ya faru wani yunkuri kuke kowane shiri kuke kuke niyyar sawa don ganin haka ba ta faru eh a gaskiyance muna ta kokarin cewa a sami wayewa a yi amfani da ilimi a yi amfani da sanin abin da ƙasar take kai ba na jin cewa akwai wanda zai da a yi amfani da shi a wannan situation din a yi magudin zaɓe kenan an ji a jika hakika jiki magayi Suna na yusuf salisu kofar bai to ga zaɓe nan karatowa shin wani shiri kuka yi ku matasa to mu matasa yanzu a halin da muke ciki mun yi shirin mu ga zaɓe an gudanar da shi cikin kwanciyar hankali inda gwamnati za ta ba mu haɗin kai da INEC da hukumar 'yan sanda na ƙasa ga baki ɗaya. To kenan kuna da kana ganin kuna hasashen wata matsala daga hukumar INEC da 'yan sanda ne? To ai ba ma kamar 'yan sanda. kullum muna so 'yan sanda su fuskanci jama'a fa da mu matasa abokanansu ne wanda za mu tsaya mu ga cewar aiki ya gudana cikin kwanciyar hankali ba wani harazimin daga tare da su ba tare da ci wani mutunci ba saboda so da yawa wani zubin zaki ga 'yan sanda akan yi amfani da su ta ƙasa takan yi amfani da 'yan sanda ta harazin jama'a matasan dai sun ce a shirye suke domin yin zaɓe na gari barka bashir murya amurka daga kano a najeriya